amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi ya gabatar musulmi to barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci mai albarka na juma'a da ke nan railway bakin shagunan mai unguwa alai shehu abdullahi a cikin garin kano tarayyar najeriya domin dora daga yadda muka tsaya a karatun littafin alwazi fi fikihin sunnati wal kitabin aziz wallafar babban malami abdul azim bin badawi muna cikin kitabun nika kuma karatun da ya gabata mun kai ƙarshen bayani akan alhulla wato mai tattabanci kanta a wajen mijinta ta ba shi wani abu shi kuma irabu da ita domin ta auri wani miji daban mun yi hukunce-hukuncensu da bambancin tsakanin hulɗi da saki mun ji cewa kumi ba take ba ne amma malam ya kawo shi a nan saboda duk sun haɗu da saki wajen rabuwar aure aure yana karewa dalilin yau insha Allah za mu tashi matashiyar da ta take da al'idda shafi na 386 bakara ta farko daga sama da fata Allah ya taimake mu ya sa mu dace malai ce al'idda idda ai da hausa ma idda muke shafu ba da idda wato littafi a dige wani abu kamar yadda malai ce ta'arifu haza ma'anarta al'iddatu ma'khudatu min al'adadi wal ihsan lafazin al'idda an shiro shi daga kalmar al'adar wal wato adadi da kididdigewa ay ma tusi sun marhatu wa ta'udduhu min ayyami walakra wato abinda bata za ta iyakance da ƙididdige ta lissafa shi daga kwanaki wal da jini ko tsarki har ta samu dama ta auri wani namiji bayan rabuwarta da mijinta na farko وهي اسم لمدة لمدة لفظ إدى سودان دوة تزرى تتربص بها المرأة على التزويد وأن بتذات يذكري تيداكو أتكنسى قبل الجزء أوري بعد وفاة زوجها بعد متور بدتا أو فراكه لها وبعد بورثة لإتا معناه إذا جاء سكيتا إما بالولادة ko dai da haihuwa idan an mutu an bata da ciki ko an sake ta tana da ciki aw bil aqra'i ko kuma da tsarki ko jini idan babu ciki kuma tana yin jini din awil ashuri ko kuma da watanni idan ba ciki kuma ba ta yin jini an gane mijinta ya mutu ko kuma ka sake ta to dai ce ta yi wata abin da ake cewa inda an gane adwa'uha nau'o'in idda wa man mata anha zawjuha fa iddatuha arba'atu ashhurin wa ashr matar da mijinta ya mutu ya batta to iddata wanda hausa muke sha ta kaba laraba suna sha shi al-ihdad za mu zami magana a kansa insha Allah an gaje. to za ta yi ta kaba wata hudda kwana goma da khalabiha am lam yadkhul mijin da mutum ya tare da ita ko bai tare da ita ba ma'ana ana ɗaura aure ok da yake abin ya faru sai ba da misali ko misali akwai wani yara ni na san su an ɗaura aure yaron yin birane mashin irin birna ɗin ije kwana ya rasa yadda ya ifada kwalbaki ya karere wajen guji gudi ashirin a jikinsu a kawo shi asibiti wajen wata hudu wata biyar ƙarshe gutu haɗu wannan bai tare da matan an gane akwai waɗanda kuma su yi lokacin abin ya faru kuma lokacin ya gutu akwai wani da aka ce zamanin farkon zamanin buhari an tsaura masa aure Randa aka tsaura masa aure ta kai masa wani appointment sai aka kira shi ake gaya masa masa appointment ne kaza a wajen daurin auren da ya abin da sai mutu saboda murna an gani to wannan matar za ta yi ne za ta yi idda duk da bai tare da ita ba ta ga an daura auren abba kuma ne ga wani abu ya zo ya kashe an gani da yasa aka faɗa haka li qaulihi ta'ala saboda fadar Allah yatawaffawna minkum wa والذين azwajan yatarabbasna bi anfusihim arba'ata بأنفسهن wa 'ashra al-baqara bi أربع 34 Allah ya ce wallazi da ya tawaffona minkum kuma wadannan da suke mutuwa daga cikin ku wa na azwajan su bar matan aure ya tarabbasna bi anfusihinna za su jinkiri da kawunan su game da yin aure arba'ata ashhurin wa ashara tsawon wata hudu da kwana goma sura ta biyu suratul baqara aya ta 234 illa an sai dai idan matar da aka mutu aka bari an shiga tare da ita kuma tana da ciki fa iddatuha bi to nan inda ta tashi daga wata wanda kwana goma ta koma sai ta haihu an gane ƙala ta'ala Allah madaukaki ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yad'na hamlahun at-talaq ar-rabi'a wa ulatul ahmali kun ga mata bin abota ciki wanda mazajen suka rabu da su ko dalilin mutuwa ko dalilin mutuwar aure Ajal hunna lokacin da za su yi jinkiri ga yin aure an yi ba ana hunna shi ne sai sun haife zai ciki da suke dauke da shi an gane wa an bishwar bin mahrama kuma an samo daga bishwar dan mahrama أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها layar cewa subai'a al-aslabiyya ta haihu bayan mutuwar mijinta da 'yan kwanaki فجاءت sallallahu alaihi الله عليه وسلم فاستأذنه أن تنكحه sai ta zo wa annabi sallallahu alaihi ta nemi izininsa sa ta yi aure fa azina laha sai mata izini ba fa daka sai ta yi aure A gane wannan hadisin hadisi ne muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun hadu akan hadisi yana cikin shawar bukhari zuzi na tara shafi na dari hudu saba'in hadisi mai lamba dubu biyar da dari uku da ashirin yana cikin shawar muslim zuzi na farko biyu shafi na dubu da dari da ashirin da biyu hadisi mai lamba dubu da dari hudu da tamanin da biyar da aka yi dabbace mijinta ya mutu ya bata tana da ciki ko da daga ba ta labari aka zo aka ce mijinki ya mutu ya yi ya mutu sai za ku da sai ta yi mutu to ta gaba ta kaba an fahimta in dai ta haihu bayan mutuwar sabbi lahba da kiftawar ido bayan ya tabbata ya mutu to shi kenan malamai suna da ra'ayi mabambanta akan wannan amma ka'ida usuriya tana ta lajitiha da ma'azzas in an samu nasi to duk wani ijtihadi sai a bi an gane an samu saɓani tsakanin sahabbai kan wannan matsala wasu suna ganin cewa za ta yi inda abu adul ajalai ajalin da ya fi tsayi idan haihuwa ne ta fi tsayi to inda ta zuwa ta haihu idan watanni ne suka fi tsayi to inda ta zuwa ta wadannan kwanakin watannin dama wannan su ma sahabban da suke da wannan da aka gaya musu nassi sai suka bari saboda ga abu ya faru zamanin za a lafi sanar da aka babu ya ta wajen su al-aslamiyya ta zo wajen za a lafi sanar bayan mijinta ya mutu ya aka ga tana yin kwalliya bayan ta haihu da 'yan uwansa suka ga tana yin kwalliya Sun suka ce su yanzu aka faso kike ke aure sai ta ce eh sun suka ce wallahi ba za ki ba sai kin sai ki gwada ta kaba ce ta kabar kuma bayan na haihu to shi da ya rigi rigi shi da ya tafi ta tafi wajen raza Allah sai ta ya da Allah ga gashi gashi gashi sai a sallah sai alaihi rufe da yake auren an gaji to kaga wajen daski ne shi mahallin nisa an samu daski da aka duk wata magana sai a an gane to wannan nau'i yadda da nau'o'in yadda matar da ainihin aka saka a mijinta ya mutu gabanin a wato bayan wato tana ƙarƙashin igiyar aurensa to kamar wannan matar da mijinta ya sake ta amma ba ta gaba inda ba kuma sai yi mutu an fahimta ya saki matashi shi ba ta gaba inda ba sai yi mutu yanzu ta tashi daga ne daga iddar saki ta kuma iddar busu saboda ai har yanzu saki, tun da zai iya dawo da ita an fahimta ku na'am eh ita wannan idda da take yi ta saki sai mijinta kuma ya mutu wanda ya sake ta da ta gama inda. to dorawa za ta yi ta yi jini biyu idan tana yin jini ko kuwa a'a sakewa za ta yi sabo sakewa za ta yi saboda ita idan mutuwa ba da jiri ba a magana jiri a cikin lissafin wata ake an fahimta lissafin wata ake a cikin idan mutuwa sai an lissafa watanni idan da abin da eh kuma da ciki sai aka yi to da haka kaga inda za a iya haka idan ta zama ya isa imma sagarin auki ba wato ba ta yin idda ba ta jini saboda kankantar shekarunta ko kuma saboda ta girma ta daina al'ada to kaga shi ne za a ci an samu coincidence a irin a ce ta yi wata biyu kuma sai mutu gabanin wata da uku ko ta yi wata daya to wannan ba haka ake da haka idan za ta abin da za ta tashi ne gaba ɗaya daga wani hukunci ta koma wani saboda a lokacin da take iddar saki ba hana ta kwalliya ba saba ita da gidan mijinta ba ana ta sa kaya masu kyau ba ba ana ta ta shafa tarare ba ba ana ta so ake ma ta sa saboda ne saboda ta tasiri abin ya tasiri da wani ita an fahimta amma kan zai idan za ta iddar mutuwa ta kaba da ake cewa da ka gaba za ta wannan abubuwan za mu zo mu ji bayani akan ya ake yin daɗin ta mutuwa amma dai gabanin nan sai mu gane duk wani abu da ya shafi kwalliya ko ya shafi shafi motsa sha'awa in mace tana ta kaba ba za ta yi sabanin idan tana inda sashi an gane wal mutallaqatu qabla ad-dukhul la iddata 'alayha matar da aka sake ta gabanin a tare da ita saki ba mutuwa ba ku gane wannan babu inda akan ta saboda bai liƙauli ta'ala saboda fadar Allah ne ce ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma طلقتموهن من قبل an تمسوهن فما لكم عليهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها الأحزاب في سنة أربعون ya yi hallabi na abadu ya ku masu imani ya za da kahtumul mu'mina idan kuka auri mu'minai mata sun maɓallakatu buhunna sannan kuka sake su min ƙwamli an taɓa hunna gabanin ku shafe su ma'ana gabanin ku tare da su ba ma lakum alaihin da min babu wata idda da kuke da ita a kansu da a tadduna da za ku lissafa musu a gane ma'ana ji wajen aure bayan ɗaura auren gabanin a tashi sai ta don kana da kudi da sadaki kudin sadaki sai dai jama'a su maka alfarma waliyanta su yadda za su baka kuma ya ta je a nemi izininta tana son ka ba da kudi a daura maka aure an fahimta dan wannan da isa ke ta ba shi da inda a kansa balle ce zai dawo ne ko shi ne yanzu yake so ya aure ta kuma sai ya sake ba da sabon sadaki sai an zuwa sake siga sai an samu alhijabu wani kabo an fahimta an daura aurensa gaba ne ta da su sai ya sake ta to ba shi da inda aka ta ba shi da kodi ba zai ta haka ya dawo da ita ba sai dai kawo sabon sabon sadai a yi sabon alijiyar wani kabo a sake daura sabon aure an fahimta wannan aya tana cikin sura ta 33 suratul ahzab aya ta 49 wal mutallaqatu ba'da ad-dukhuli matar da aka sake ta bayan an tare da ita in kanat hamilan in tana da ciki fa iddatu hadi wad'il haml to iddata zuwa ta haife cikin ya kauli ta'ala saboda madar Allah ne yace wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahunna ma'abota ciki mata ma'abota ciki da aka saki suna da ciki ko aka mutu aka bar suna da ciki iddarsu ita ce su sauke ma'ana su haife wajen cikin nasu Surata ta 65 suratul talaq aya ta 4 وعن الزبير بن العوام لقى الزبير Allah ya الله masa yadda. أنه كانت inda. عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت له وهو حامل طيب نفسي بتطليقه الزبير بن العوام يا كسنتي إنا أورو أم كلثوم إر عقبة سيتتي لشي لوكة سنة لتكي طيب نفسي بتطليقه ina so ka faranta min raina ka sake ni sake da wai faranta mata ne kar ka samu damuwa in ba tarka ta zara ciki sai haƙu an fahimta wani lokacin kawai sai ta ji warin kashi take so ta yi saboda haka sai ta je ta bude masai ta kafa kanta ta shaki warin sannan wani lokacin ta ji tana so ta ji warin kwata an fahimta to karka damu da ka wannan lokacin da ta ce ifaranta mata rai da saki shi ne abin da zai ne zai kwantar mata da hankali an sa. ba wai so take ta rabu da shi ba a'a mai ciki tana da sha'awa-sha'awa ranta ina son abubuwa mabambanta na ban mamaki ya yi sheka gashi da sai kaga wata tana son ta ji warin kashi tana so ta ji warin kwata tana so ta ji warin abin jima ruwan jima ɗin nan ne wani za ka sha mamaki yi da haka duk ɗan da bai uwarsa ba ya yi asara kuma duk ɗan da uwarsa ta sa masa albarka su zai yi albarka in je masa kafin alatsi ne zai lalace saboda ne dalilin sa ba irin abin da ba da shi ba to ka ga wani ciki yanzu shi abin da ake ce shi ne mahaifin ya faranta mata rai sake ta saki daya shi ne abinda zai faranta mata ne ta tsallaka hata tsulika saboda haka sai suke ta suke daya sun yi ila tsala faraja wa garuwa ba sai tafi masallaci idawo kafin idawo kuma ta haihu faƙala malaha hada asini hada Allah ita da ya faru haka ita ta yaudare ne ita ma Allah yaudare ya mata idan abin da ta yi wato ina ga kamar yaudararsa ta yi ta san tana dab da haihuwa ne a gani sun ma'atar da biya sallallahu alaihi wasallam a faƙa'ar sai ya zo da adari sallallahu alaihi ya ba shi labarin abin da ya faru sai adari sallallahu alaihi sai ta bakal kitabu ajalahu ƙwaƙwafha ila nafsiha ita ai shi da nan littafi kuma ya riga ya gudana da haka ka neme ta in ta yadda ta sake aurenka a gane ku to a lokacin da take a sake ta jama'a ba lallai tana nufin tana so ne ta rabu da shi ba lallai ba ne kama kuma da haka annabi ya ce sabakar kitabu ajala littafi ya riga ya gudana ya kai iyaka da ta riga ta yi bayan ka sake ta shi ke nan ta sauka wato sakin ya yi kuma inda ta ta gari ko gari ya je masallaci ne kawai ya yi ko Allah ya sauke ka bar kai yanzu ka so masallaci ba ka da shirin haihuwa kawai ka je ku koma gida ka tara mata ka ta haihu <laughs> ba shi an fahimta kaga sai a shirri ba maki amma annabi sai ce ina da dama idaidaita idan ta ga tana son su fita aure shi wannan hadisin imam ibn da ya kawo shafin sunan juzi na farko shafi na dari shida da hamsin da uku hadisi mai lamba dubu biyu da ashirin da shida kuma hadisin hadisi ne ingantacce wa in kanat min zawatin hairi fa iddatuha salatu hiyar matar da aka saka idan tana cikin ma'abota yin jini tana haila to za ta yi haila uku da kauli ta'ala saboda fadar Allah madaukaki da ce? والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء البقرة 228 والمطلقات ما تبدأك سكاء يتربصن بأنفسهن في جنكري لكاونا سكبر يجيز أوري ثلاثة قروء زوائي جدي أكو لفظ قروء جمعي لدل كلمة القرء فإنكم ما لبسي سابعني القرء الحيض القرء على الطهر wasu ka ce alƙarfin ana nufin tsarki da haka idan mutum ya saki matarsa idan ta ga jini na uku har yanzu yana da iya ina iya dawo da ita muddin ban bai ɗauke ta yi wanka ba a masu wannan fasara cewa alƙuru ana nufin tsarki an fahimta amma waɗanda suka ce jini ake nufi to da jini na uku ya zo shi kenan ba sai ya ba sai ya dauke. an fahimta a'a ai yanzu to in ka ta cika kwanakin to a tsarki ke ne shi ne da haka aka ce su akwai fasara biyu ko da malamai suka wasu ce tsarki to wanda suka ce tsarki ta yi ta gaba kwanakin ta yi tsarki ko da ya ɗauke tsindin ba ta riga ta yi tsarki ba suka ce yana da dama ya dawo ne sai ta yi wanka to sannan ne ba shi da yi amma waɗanda suka ce ana nufin jinin ne zuwa jinin to ta ga ɗaya ta yi tsarki ta ga na biyu ta yi tsarki na uku nan da izo shi ke a gani walƙur'u huwa alhaiba amma ma ita alƙur'u ɗannan shi ne alhaiba jinin ne hadisi aisha saboda hadisin na na aisha an da umma habiba ta kada su su cewa umma habiba mai ɗakin annabi sallallahu alaihi ta kasance tana yoyon jini ta sa'alati nabi sallallahu alaihi wasallam sai ta tambaya nabi sallallahu alaihi game da haka fa amara an taba salata ayyama qira'iha sai nabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta cewa karfe sallah a kwanakin da take yin jirin lafazin akra a jami ne da kur a gane to da haka da wannan sai na aisha ta ce wannan idanuna, nuna a ce alƙur'unin ana nufin alhai ana nufin hailan wannan hadisin hadisi ne sahihi ina cikin sunan da abi dawud na farko shafi na 463 hadisi da lamba 278 bayan kanat sagira idan wanda aka saka min yarinya ce karama la ta hizu ba ta yin al'ada ba ta jini au kabiratan ko babba ce ta riga ta girma kariya isar min alhaidi ta daidai kauna gaba da yin al'ada ba ta yin jini fa idan ha salasatu ashhur to iddata wata uku ne قال تعالى الله بدو كياتي ولا يئسن جدا من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ولا لم يحض الطلاق الرابعة التي ولا يئسن جدا بحيض من نسائكم ولن سكتين بيك أو ناقة بدأ يجري لك كباتكم نعل هذا عيلة idan mutum idan kun yi kokonto a cikin da bai za ta yi al'ada za ta yi idda fa idda ta hudda salasatu ashur to wadannan iddar su wata uku ne zaka sake ta ba ta jini saboda kankanwar yarinya ce ko kuma shekaru sun ja mata ta daina yin al'ada to za ta zauna wata uku gaba da ta aure wallahi lam yahissa haka nan matan da ba sa yin al'ada kwata-kwata ibadun sun kone saboda kankanta din ko kuma an ce a cikin mata ko waɗansu mata da ba su al'ada kwata-kwata kwata-kwata su ba su yin al'ada an ce famu ma yar manzo Allah ita ma ba ta al'ada da haka suke sa ta a fahira a gane eh. ita sharaɗi ne da ake cewa batan ba ta al'ada ba za ta haihu ba wanda ya nuna maka ba da ba ne ko duk da ce ga fatima an ce ba ta al'ada ba ba tana da yaya tana da alhassan tana da alhussein tana da mufti tana da wasu yaya mata yayin ta bakwai ta fi yaya guda ba an fahimta to kaga wanda yana wanda ne ce ba haka bane kawai mafiya yawancin mata da wahala ka samu matar da ba ta al'ada tana haihuwa abu ne da wahala amma inda kake gane haka ai ba lalle ne kuma dan tana al'ada sai ta haihuwa? don ga su nan karama ba suna al'ada kuma ba taba haihuwa ko ba <laughs> akwai an gane nan malam mai mana nan barin ya gaya mana ainihin wato nau'o'in idda da ba ya faɗa kawai sai kawo su zube to sai ka ce nau'o'in idda asalin su iri biyu ne akwai iddar mutuwa akwai iddar saki iddar mutuwa tana da nau'o'i guda biyu ana yi ko da watanni ko da ne ko da haihuwa inda take ita kuma tana da nau'i uku ko dai a yi da jini idan wanda aka saka din tana yin jini ko kuma a yi da haihuwa idan wanda aka saka din tana da ciki ko kuma a yi da watanni idan wanda aka saka din ba ta yin jini saboda kankanta ko saboda girma alada ta dauke mata don hada za ka samu nauyi da guda biyar an fahimta to su ne kuma wanda ya kawo da su an to ina ga za mu kwana da insha Allah barakallahu fi alaikum assalam wa rahmatullah na'am yace ina da tambaya game da azumin tasu'a da ashura yace wanda bai samu dama yayi azumi jiya ba zai iya yi gobe zamanto ya azumci kwana ɗaya ke na bayan ashura ya halatta dama ya zo a nasiri ai cewa a azumci azumi ɗaya gabanin ashura ko azumi ɗaya bayan ashura to kaga wanda da abin da ba a nan akwai wani muna zan tare da shi yanzu ita wallahi shi ya dauki azumin da ya yi bada ne ne a jiya sai ran asabar kuma jin sai sai dauka shi ya takwas ga wata sai da je kasuwa da ana azumi shi ya je na sai abinci <laughs> an bayyana eh ba wani abu Allah zai ba shi ladan niyya ko Allah zai ba shi ladan niyya dan da ya yi niyyar zai yi ta tara ga wata yi goma ga wata yi mayu jiji abin nan gobe nan juma'a ko sai asabar zai zai abin nan to wannan babu abin nan muna roƙo Allah ya bada ladadiyya a gane to babu laifi sai ka wannan wanda da iya yi jiya ba sai ya yi yau gobe sai in ma ya gada ko da ya yi jiya din ya yi yau kuma ya gada mai sake yi gobe an gane wallahu a'lam Allah ya mana jagora ya zo da mu daidai tafiyar da muka sanar za a yi ta da'awa a ƙasar kiliya gobe insha Allah za a tafi gobe za a tashi karfe tara daga forum da aka wanda suka nuna sha'awar suna so su je karfe tara in ka wuce karfe tara babu kai in dai ka wuce karfe tara to da yanzu nan Allah za ka tara an tashi da aka duwa da ya san ya nuna yana son zuwa karfe tara a nan islamic center a nan islamic forum a farm center jikin ginin ultimate guard nan da inda za a tashi Allah subhanahu wataala ya kai mu Allah ya sa haje lafiya da wani ta na to yadda yana da tambayoyi guda biyu ga jejeru mutumin da ya mutu aka dawo masa da ran aka yi masa tambayoyi bayan ya amsa ya ya amsa daidai ko bai amsa daidai ba to za a dawo masa da ransa ne ya ci gaba da rayuwa ko kuwa a za a yi to mu ma sai mu baka amsa a gani shi wannan topic ne wanda za a ɗauki kasa ne minti 90 a yi shi shi ma gurguje amma sai a faɗa eh ai ƙarshen hadisin annabi sai ya ce in mutumin kirki ne sai a bar masa wata kafa daga gidan aljanna ƙanshinta da iskarta da walwalar aljanna tana kawo masa har a tashi kiyama idan mutumin banza ne shi ma za a bar masa wata bula wata kafa ta wuta azabarta da amaminta da ɗoyinta da warinta da masifarta ina kawo masa harata shi kiyama to kaga wannan yana wanda ke nan cewa za a baro mutum rayuwa an gane amma sai ka gane da haka ake tada rayuwar rayuwar albarzaha barzahu wani wuri ne tsakanin duniya da lahira mutum ina ragargajewa abin da yake zuwa a jikinsa wani kashi ne ake ta da shi ajabin zanar shi yake wanzuwa to wannan din daga kansa ne daga nan za a tashe shirin kiyama da an busa kawo na tashi kawai za a ga ga nama ga hannu ga kafa ga mai duk sun tashi daga wannan an ci gaba da rayuwa to wannan din shi ne zai ci gaba da karɓar saƙonin da abin da ya aikata in na in kishiyar to wannan gurguje kenan ita to kuma idan mutum ya mutu za a tsayar masa da keli a auna ayyukansa ka kace ne na kwarai da mummuna sai suka yi daidai to ya za a yi su waɗannan su kuma Allah ya baka labarin su a sura ta bakwai surar lara. su ne sahabu lara. su suna wani wuri da ake ta da shi to zan lara wani tudu ne da ne katanga ce tsakanin wuta da aljanna Ta zarar gurin zuwa aljanna daidai ke da tazarar gurin zuwa wuta in ka taso daga aljanna za ka zo gurin ko daga wuta za ka taso ka zo gurin daga wuta za ka taso ka zo ko daga aljanna an gane ku in ka taso daga aljanna za ka zo nan tafiya shekara 250 in mutum ya taso daga wuta zai zo nan shi ma tafiya shekara 250 to waɗanda suke gurin in ka ajiye su haka ɓangaren wutar sun da hulugub ɓangaren aljannan kuma ga sunan kamar mai kankara su ne Allah ya ce lam yadkhuluha wa hum wa ba su riga sun shiga aljanna ba amma suna kwaɗayi za su shiga aljanna da kuma a rahmar ta Allah rishe abin da zai musu na Allah zai gafarta su shiga aljanna da aka waɗanda aikin kelin sai daidai da daidai wannan shi ne hukuncinsu الله إذا أتدموا ودولا ما أكلديني وجعلين المسلمين في نفس الليل وصل الله وسلم وذل وبارك وأكرمانين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين سبحان ربك رب العزة عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم أجدد.